lokacin da kuma annabi isa ya zo babu wanda suka nuna su ta bala'i a gare shi irin yahudawa shi yasa shi ba yahudi rayuwarsa kawai baya kaunar wani wanda ba shi ba amma yanzu sai ga abun mamaki ba yahudi ya haɗa kai da kristan kuma yana faɗa da musulmi stupidity ne ai stupidity ne to anan annabi isa alaihi da ya gane haka sai ce man ansari ila waye zai taimaka min zuwa ga allah qala al hawariyuna aka samu wasu zaratan sahabbansa ‘yan gani kashe ni, ‘yan mun yadda mu mutu, addini ya rayu, mun yadda mu mutu, annabin Allah ya rayu, suka ce na hannu ansarullah, mu ne masu taimakon Allah. Amanna billah, mun yi imani da Allah, washhad bi anna muslimun, ya isa ka shaida cewa mu fa musulmai ne, mun yadda mu ba da jininmu da rayuwarmu don ka tsira. irin wannan soyayyar aka samu sahabban manzon Allah sun yi ninkin baninkin ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yanzu idan ka ce muna da karancin imani ko rantsuwa kai ba za ka yi kafara ba za ga mutum ya zo ya zagi manzan Allah siral yadda yake so mai imani da ake gani a abin kirki sai ce hum inda a ce barin damina na kusa ba wannan mai imanin ƙarshe kenan wani kuma sai ce Allah ya ji shi babu wani abu da ya motsa masa zuci an zagi manzon Allah ya ce Allah ya ji wani sai ce Allah ya isa wani an zagi manzon Allah baya jin an zagi manzon Allah Allah sa muna ganewa na rantse da zatin Allah wani abin da ake manzon Allah in a zamanin sa war haka da an yakin duniya na uku Allah na gaya maka ka sai da sabon mazala suke son mazala kuwa wani cikin malamai yake cewa idan kana so ka kwatanta soyayyar sahabban manzo Allah da manzon Allah shine inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce yana so a murgina duniya kawai ce manzo Allah sai ta ina kake so a murgino ta ta gabar ko ta yamma irin wannan kwatancin ne zai nuna maka yadda picture sahabban manzo Allah suke son manzon Allah Allah samu gane mu fa yanzu dan abu kadan manzo Allah zai ce mimi ke ganin kamar ya fa karfin ba za mu iya ba a to ai sunna ne ba wajibi ne mishi a hakura ba za mu iya ba wannan gaba tana koyar da mu neman taimakon mutum ɗan uwanka a abin da zai iya laisa mahzur ba abin da shari'a ta hana bane ba a yadda ka nemi taimakon mutum a abin da ba zai iya ba sai Allah wannan kuma nau'in kafirci ne Allah ya sa mun gane